الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira innahu waliyu zalika wal qadiru alai to Allah ya kawo mu yau alhamis goma sha biyar ga watan muharram na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da 29 ga watan goma na shekara ta 2015 miladiya a inda muke ƙara bayani akan tambaya ta 24 da muka yi mai ce ma manzilatu kitabil kafi inda shuyukhi shi'a wa hal salima min ziyadatihim alaihi wa hal ittafaqu ala adadi kutubihi wa ahadithihi ko shine muna bayani ne akan tambaya aka yi menene matsayin littafin usulul kafi na kulaini din nan a wajen shaihunan shi'a sannan shi ma littafin ya kukuta daga kare karensu sannan har ila yau sun yi ittifaki masu malaman shi'a akan yawan hadisan da suke ciki da kuma littattafan da suke ciki mu yi bayani gwargwado abin da ya samu ajiya shine mala yace yatabayyanu laka min al-aqwali al-mutaqaddimati ko idan ka bi diddigi ka karanci maganganun da muka yi bayanin su a baya can Za ka tara anna da alal kafi abubuwa kare ƙaren da aka samu a wannan littafin ma bainal qarnil khamis wal qarnil hadi ashara tsakanin karni na biyu na biyar da karni na goma sha ɗaya za ka samu an ƙara na kitaban an ƙara littafi har ashirin chapter har ashirin aka ƙara wa kullu kitabin ya dummul kafira min al'abwabi kuma a ƙarƙashin kowane chapter akwai menene akwai kama a ce eh, menene sub abin nan chapter me ake kiransu eh kama ce unit kenan na na'am a karka kamar mu yanzu a ce kitabul hajji sai a ce babu tawaf babu luqufu bin babu kaza babu kaza a karkashin wannan ma akwai babi babi babi domin idan kuka lura jiya mun ce malaman sun tabbatar abinda ke ciki malamai biyu shehu na biyu suka tabbatar cewa littafi hamsin ne sannan kuma wannan ya zo daga ƙarshe ce talatin ne to kaga na ƙarshen yana nuna cewa an ƙara littafi cafta ɗaya bayan ɗaya a ƙarƙashin kowanne akwai babi babi babi har nawa har ashirin ina fata an gane ko ai anna nisbata ma zida fi kitabil kafi hadhihi mudda a iya waɗannan kwanakin tsakanin ƙarni na biyar zuwa ƙarni na Eh, ashirin da eh, goma sha ɗaya kawai an ƙara 40% gashi nan kashi 40 in bracket cikin ɗari aka ƙara a littafin a hada tabdilin riwayat banda ma a canja riwayoyin wanda ya ruwaito wannan haɗi a canja a canja ana ta canje canje na riwayoyin wa taghyiri alfaziha da kuma jirkita lafuzan ma yanda mawallafin ma lafazin da mawallafin ya wallafa littafin da shi an caccanja lafazin wa huzifa faqaratun an ma share waɗansu ɓangarori kamar paragraphs haka da yawa a waɗanda aka shashare wa idafatu ukhra aka ƙara waɗansu a madadinsu faman ladhi da filkafi kafi 20 kitaban eh? famanin faman ladhi wane ne wannan da ya lallaɓo ɗin? har ya ƙara chapter ashirin a cikin wannan littafin waye shi a yumkinu an yakuna min ashabil ama'imi min shuyukhi yahud kuna ganin manya-manyan malaman yahudawa ne za su je su naɗa rawani su zo su yi ƙari wa hal huwa yahudiyun wahidun kuma wanda zai wannan ƙarin kuna gani zai zama toba yahudi ɗaya ne au yahudun kasirun tilata hadil qurun ko yahudawa ne masu yawa yahudun kusurun tilata hadil qurun ko kuma yahudawa ne masu yawa suka yi gangami tsakanin waɗannan karnukan suka zo suka yi wannan ƙari am anna hadha amrun tabi'iyun ko abu ne muke ganin shi natural ka wallafa littafi babi talatin ka zo ka samu kawai ya koma hamsin hankali zai karba faman kadhaba ala rasulillahi to don Allah mutumin da ya kalli kamar manzon Allah sallallahu ya masa ƙarya was sahabati ya kalli kamar sahaban manzon Allah ya musu ƙarya wal qarabati ya kalli makusantansa ya musu ƙarya domin sayyidina alin da suke gani su suka fi kusa da shi da alul baiti su ma kansu suna musu karya su dangada to don Allah wanda irin wannan karyan bai ji kunya yi annabi karya ba bai martaba khalifofi ba bai martaba manya-manyan sahabai ba wajen musu karya me zai hana shi ba zai yi wa wani shehi karya ba shi ma na fata an gane cikin shehunan nasu to ashe fa min babi aula an yakdiba ala shuyukhihi ashe ma su yi ma shehunan su karya abu ne mai sauki ko ba haka ba tunda ba su ji kunya yi wa annabi ba waye shehi shi ma shi ya fi cancanta ba to haka suke malam yace ce wa as'alu kullu shay'in ina tambayan kowane dan shi'a ga tambaya amma zalaka fikum muwaffaqan min qibali ma'sumikum fi sirdabihi da wannan littafin kafi din ashe shehin nan oyayyen nan ma'asumin nan da bai bai bai bai bai bai bai bai tabbatar da shi ba ko ba haka ba ai da ya gama rubuta shi ya tura shi ga shehin shi wannan limamin su wanda yake boye a cikin sirdabin nan shine ya bada me ya bada confirmation akan littafin yayi yace to taya za a yi ma'asumi yayi confirming abu ya tabbatar ku kuma ku zo ku share nan ku share nan ku kara nan ku kara nan har a kara littafi ashirin to wancan ba ma'asumi bane Wa maza mu taɓa sikan bira'ai,hifihwa,taufi,kahiwa, annahu, kafili, shi a ti? Kuma da kuka tura masa a kogon a ina ne ɗin ma wannan shayin? Yana nan yana riƙe da ra'ayinsa cewa littafin nan ya riga ya tabbatar da shi kuma ya ishi kowane ɗan shi a riga gaba da baya. To a kai kuma kuka zo kuka kai yi ƙari? Don Allah wanda suka yi ba sai? wani mutumin da ya ɗauki ƙur'ani ya yi ƙari ya rage wata aya kuna gani akwai littafi a duniyan nan da zai yi shayinsa shayin ya ƙara ko ya rage to ido abin da ya faru shi ne mala yake daga ƙarshe nas'alullaha ta'ala lana wa lakumul hidayata kawai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu gaba ɗaya kawai A sualul khamis wal tambaya ta ashirin da biyar ماذا يقول شيوخ الشيعة menene shehunan shi'a suke faɗa almu'asiruna na wannan zamanin namu na yanzu me suke faɗa game da asalin wato source asalin abin a ah, ah, ah, masadirihim asalin manya-manyan littattafansu da nan ne sos ɗin shari'ansu yake fitowa me suke faɗa game da wannan mu musa ahalus sunna sos ɗinmu shine alkitabu wa sunna littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sunnan manzo Allah sallallahu da ijma'in malamai da kuma alqiyas waɗannan sune ne source of legal menene shari'a legal system ƙur'anin Allah subhanahu wa ta'ala sunnan manzon Allah hadisansa in the absence of waɗannan littattafan guda biyu mun nemi wani abu ya existing mun nemi Qur'ani babu mun nemi menene sunna babu a abun a wajen irin su sunuka yanzu din nan irin su sunuka to shine nan ne malamai za su exercising legal ability nasu su exercising effort in su nan ne za a yi ijtihadi su shiga qur'ani su shiga sunna manzo Allah su kawo wannan sabon abin da ya faru din nan su rika auna shi suna auna shi da me yayi kama cikin abubuwan da Allah ya haramta a Qur'ani da me yayi kama cikin abin da Allah ya haramta a cikin menene eh, annabi ya haramta a hadisansa ko da me yayi kama cikin abubuwan da Allah ya halatta a Qur'ani da me yayi kama cikin abubuwan da annabi sallallahu ya halatta idan aka ga akwai similarities akwai kamanceceniya sai ayi attaching din shi ayi installing din shi karkashin wancan hukuncin kamar zamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma misali Qur'ani misali a zamanin shi babu wuyuwi babu wuyuwi yanzu ka ce mutum shan wuyuwi haramun yace ka mun aya da tace innamal wuyuwi haramun su in ka ce haram yace a'a hau inda qur'ani yace wiwi nafsun kaga ba za ka samu ba ina fata an gane ko ko benelin akwai shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan muka dauki giyan da da ake sha a zamanin sahabai wace giya ake sha har aya ta sauka tace ta harafta giyan inabi ne grape iya inabi ne wannan suke matsawa su baka su baka su sa a tulu su rufe bakin su yi silin din shi sai ya sati biyu ya fermenting ana bude shi kaga ya puff ya yi kumfa a ce to wannan daidai kenan ina fata an gane to menene a matsayinta na na juice na inabi ne yasa aka haramta no a matsayin shi na ruwa ruwa ne aka haramta no a matsayin shi yana jirkita me shi aka kalla saboda yana jirkita kwakwalwa mutum in ya sha kwakwalwan shi tana gushewa to mu ma sai malamai suka zo suka yi diagnosing din menene a laboratory hadisi da sunna suka yi diagnosing din benelin suka yi diagnosing din wiwi suka yi suka ga akwai similar abinda ke jirkita kwakwalwa a ciki sai aka yi attaching din shi cikin muskirat shi yasa shi uh, analogy yake yake yake ko abubuwa miliyan biliyon ɗaya ka kawo za ka iya cusa su ƙarshen aya sai ayan can ta zamanto ita ce origin ɗin waɗannan abubuwan su kuma waɗannan su zamanto branches da ake attaching su zuwa ga origin shi yasa za ka tarar da alƙur'ani yake daidai da kowane zamani da zai zo har ranar tashin kiyama kullu yana yana yana buɗuwa haka ya ɗebi hukunce-hukunce haka ya tsuke yana buɗuwa haka ya ɗebi hukunce-hukunce kullum akwai inda za ka yi installing abubuwa ƙarƙashin shi ina fata an gane ko to shine amma da yanzu a ce wai wai wai sai mun ga benelin a ƙur'ani sai mun ga wiwi a ƙur'ani sai mun ga tocholin a ƙur'ani sai mun ga abun facin nan solution sai mun ga genus sai mun ga kremombo wani abu nan can ko menene gashi nan a ce duk giyan duniyan nan wai sai mun gansu a qur'ani to qur'ani fa da da girman shi daga nan sai ya taba bangon nan sai ya taba silin nan wa zai ya haddace shi eh? a tarawihi kawai idan muka dauko suratu suran kayan maye kawai ba mu gama ma kwana 30 din ba mu sauke suran ba kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innamal khamru wa ulug laga wa gulda wa sakro membo wa kashin ka dangare wa bina yaushe zaka gama wannan aya sura to sai aka ce innamal khamru kawai khamru abinda ke jirkita kwakwalwa sai Allah kawai ya bar shi anan sai a zo a shigar da duk wani abinda aka ga yana jirkita ne sai a shigar da shi haka ake to da fatan to su tunda mu ahlus sunna source na shari'ar mu shine alqur'ani shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ijma'in malamai consensus na malamai na hudu shine menene kiyasi eh, analogy to su kuma shi'a su kuma me source din su muna son mu san inda suka bambanta da me da ahlus mun karanta dai wannan qur'anin a wajen su fake ne ko ba haka ba su yi condemning din shi sun gama da shi suka ce original one din yana nan a ɓoye har yanzu a suna fasin fasin da shi in wannan ya mutu ya mika ma wancan wannan ya mutu ya mika ma wancan mun karanta matsayin su ga sunnan manzon Allah mun ga sunnan manzon Allah a wajen su ba ta da matsayi sunnan limaman su abinda limaman su suka faɗa su goma sha biyu din nan ko suka aikata shine menene a wajen su shine sunna a wajen su to me source na na aƙidansu shi'awa na wannan zamanin kenan da muke rayuwa da su jawab mala yace ga amsa laqad i'tamadu fi talaqqi suna dogaro ne wajen menene wajen eh, eh, eh, wajen ciro shari'o'insu da dokokinsu an usuli shuyukhihimul qadima daga asalin manya-manyan littattafan shehunansu da aka wallafa tun da nan yanzu daga cin suke karanta na yanzu ma'ai da ka taɓo sai su ce usulul kafi ko ba haka ba na kulaini yawa su ce biharul anwar almajmu'atu fil kutubil arba'ati ula wanda aka hada su din nan littattafai guda su ne alkafi wat tahdhib wal istifsar wa man la yahduruhu al faqih su ne littattafan wanda suke dogaro da su su ne source ɗinsu inda in ka taɓa ala ahalus sunna ka ce na ji ka ce za ka hujja ce qala ta'ala ka ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma in ka tabo shi dan shi'a ka ce babban shehin su waliyin su ya faɗa a cikin alkafi ko ya faɗa a cikin at-tahzib ko ya faɗa a cikin al-istifsar ko ya faɗa a cikin man la yahduruhu al-faqih shine kawai ina fata an gane ko in ka ji sun ja maka aya to already sun distortin nata sun murda ta yanda za ta yi menene ta yi daidai da aƙidar ina fata an gane in kun ji Allah in kun ji dan shi'a ya ja maka يا أيها الذين حرم عليكم الكفر والفسوق والإسيان in ka ji ya ja maka wannan to al-kufra sayyidina abubakar ne wal fusuqa sayyidina uh, uh, umar ne wal isyana sayyidina umar ne wa habbaba ilaihimul imana wa zayyanahu fi qulubihim sune shehunan su in ka ji sun ja maka irin wannan ayan to kar ka ɗauka a irin fassarar magabata ahalus sunna za su mata no a yanda aka gurɓata fassaranta aka juya ta yanda ta take goyon bayan su da aƙidansu in ka ji ya ja maka aya in kuma ayan ba za ta goyi aƙidansu ba ba za su ja ta ba in kuma ka ja ta to za su ba ta wata fassara can na baɗinin baɗinin baɗini sun gaya maka ki ce maka fassaran da ka sani kawai a surface ne na zahiri ne sai su kawo maka ita a baɗini in wannan baɗinin bai ba akwai wani baɗini ƙasa da wannan kuma ko har sau saba'in kun tuna baɗinin baɗinin baɗinin baɗinin baɗinin baɗini ka yi ta tafiya har so saba'in Allah ubangi ya rufa mana asiri waɗannan akidun da menene irin irin abunan zauna garin su matasan su 'yan shi ba su ma san shi ba da za ka ka irin waɗannan masu yawo a titi daga kano zuwa zariya ko daga nan zuwa zariya ka tambayi wani ka ce su kirga maka shehunan nan goma sha biyu ba wanda ya sani ba wanda ya karanta alifin ba'un babu babu ba su sani ba ne so su ma da a classified akwai wanda suka san abun deeply can akwai wanda ba su sani ba wani in ya leƙa haka ga ya dawo wani kuma akwai irin waɗannan 'yan kawai 'yan abiyar rima ne ina fata an gane waɗansu abin da ya shiga da su yar mutu'an nan da ake yi a yi mutu'a da mace in ba ka yi ma ba za ka shiga aljanna ba mai neman ma abin nan ka ce ga wani aikin ya yi shi aikin aljanna ne ya matsale a nan to wani in ya ba da 'yan kwabbansa ana ɗan jujjuya masa a mai riba shi kuma investment ne ya kai shi haka za ka tarar haka za ka tarar eh? ai abin da ya hana club mutuwa kenan akwai kiɗa akwai mata akwai maza cakuduwa har abada club ba zai mutu ba inda waɗannan amma ya ce za a yi club a yi kiɗa amma an hana mata zuwa ba zai lasting ba to duk cakuduwan bidi'a da aka ce akwai mata da maza za a haɗu kuma a yi kiɗa kuma za a yi tafiya kilomitas kuma a kwana a gangarmin daji a gurubin haka ta za a yi wannan ya mutu ba zai mutu ba ta ya za mutu yana so ya yi alfasha ya cashe ya zo wajen mu ce haram ne jahannama zai je ya je can kuma ya ce abun ma akwai lada kuma aljanna ne ta ya za ba zai can ba ya ce kai mugu ne ta hana shi sakewa da walwala a fata an gani aka bullawa mutane kenan Allah ubangi ya rufa mana asiri Allah shirye su wallahi abun tausayi ne Allah shirye su Allah da da su hanya nan shine yace kama qarrara zalika waɗannan littattafan guda hudu din nan sune al-kafi at-tahdhib al-istisar wa man la yahduruhu al-faqih kama qarrara zalika ba'du shuyukhihim kamar yanda waɗansu shashin shehunan su suka tabbatar da wannan maganar cewa waɗannan littattafan guda hudu shi sune asalin source din aqidan shuyukhuhum almu'asirin malaman su na wannan zamani na wannan lokaci kaman wa ka aga Barzaku tahrani aga sunan malami aga barzak at-tahrani mutumin tehran tehran shine tahrani idan ka duba footnote na can karshe na kasa a una zaka ga number 1 az-zari'atu in ka duba littafin az-zari'a eh, volume 17 peji na nawa 245 eh, numban hadisi ma shine na 96 wannan malami aga barzakh tahrani akwai al muhsin amin muhsin al-amin shi kuma kalli footnote din shi can ayanu shi'a wato tarihin manya-manyan malaman shi'a ka duba wa gairuhuma da makamantansu su waɗannan malaman a wannan zamani suke sun tabbatar da waɗannan littattafan su ne abin dogaron shi'a nan ne maɓulɓulan aƙidansu ina fata an gane ko nan ne in kana son ka sha shi'anci sai ka je ka kama nonon waɗannan littattafan kai ta kwankwaɗa sai ka ɓullo riƙaƙƙe da faffen ɗan shi'a su ne ina fata an gane in za ka sha nonon saniya ba abin nan hudu ba ne nipples ne hudu ne ai ka ja wannan ka ja wannan to ka ja wannan na alkafi ka sha ka sha ka ja wancan na al-istifsar ka sha ka sha sai ka yi gyatsa kai ka cika cikakken dan shi ya ka zo ai ta artabu da kai a doron kasa wannan shine source din Allah ubangiji ya rufa mana asiri idan kana so ka nan ma ka zama to hamshaki malami na shi'a mai bin sunna manzo Allah ka zo ka konkwadi madaran qur'ani ka konkwada ka kamo sunna ka sha ka kamo ijma'i ka kamo kiyasi In ka fita kai ma irin waɗannan abubuwan in baka dan tattaba kana sani to sai ka samu hatsarin waɗannan mutane in ya tsallake ka yaranka ne ya tsallake ka yaranka in za a kwasa su bi wannan ribibin da makamantansu kai kana nan ba za ka sa su islamiyya ba ba sa cin english a islamiyya ka cire su kana nan ka sa yaron ka yana karatu tsakani da Allah bai ci mas ba ka cire shi wai bai ci mas ba qur'ani da ake bashi anan baka gani ba ka gani yanda aka yi planning din curriculum din mu anan da makamanta yaro daga nursery primary junior secondary senior secondary at least zai tsira da qur'ani izu 30 da ka yanda aka tsaha. kuma ya nan yayi sallah ya ga exactly yadda annabi ke sallah sallu kama ra'aytumuni usalli wata makarantar ba masallacin ma ba a damu a yi sallah ba amma yaro ka za a yi monitoring nashi a ga yayi alwala yanda annabi ya yi. ana monitoring din su ga su kanana nan su yi a koya musu azkar na bayan sallah su koma gida sun san addu'an da ka kira yaronka da yake nozire ka ce wace addu'a za a yi in ana fita gida sai ya ce maka bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula a je a gwada tambayan su sai ya koya maka to yaro a ce irin wannan yanayin ya fara tun nozire ya yi primary 6 a irin wannan environment ɗin sannan ya zo ya yi eh, eh, junior secondary school aji uku ya zo ya yi senior uku amma yaro sai an fara seta shi ya fara ya fara kama wai an duba rizol bai ci geography ba piyu mu ga an cire yaro an tafi hudu ba yaro an kai shi wata uwa duniyan da ba ma masallaci yanzu nan gaba challenges akan aƙida ne sai ka haifan maɗan shi a ɗa kana gani kana ji ya gudu ya koma zaria bai maka aike ba bai yi ma eh, matanka mahaifiyar shi aike ba bai kai mata nika ba wani ƙato gaddi zai je ya kwana yana gadi shi yana kai masa nika yana mai wanki in mun kare kanmu ba ka je ka ga da english din mayaki ko baka isa ka da shi ba in ya sha wannan akida ƙaryanka ka yi controlling din shi yarka ma sai tafi karfinka wallahi in ka shiga wannan akidar billahi lazi to sai ka duba kai me kake so a duniya yaranka su kubuta gobe kiyama su zaman to nagartattu a nan duniya su kubuta gobe kiyama su kubuta maka samu kawai duk wannan alheri da yaro ke samu da sallah ya koye ta yadda manzo Allah ya faɗa a nuna masa muhimmancin na filfilo, muhimmancin bin iyaye kawai ma malam sai kaga iyaye wai ne na cire harma in an same shi toya ba ma sanarwa ba leta ba a na ga gaskiya is very weak a art very weak a art very weak a chemistry duk duniya ne za a zamanto yan physics duk duniya ne za a zamanto yan chemistry duk duniya ne sai an zama eh, an ci sanji ka zama mutum haka za ka ga matsala da ake abu nan to in ba kai yi hankali ba irin waɗannan sai ya gama karatun bokon sai wani can ya same shi ya ce certificate ɗin ma ɗagutu ne ya gashi ya yaga ya ƙona a gabanka ya bi wancan shekara da shekaru baka gan shi ba ɗauko certificate na fizik ɗin ya yaga an ce mai ɗagutu ne kafurci ne ma ya yadda irin wannan karatuttuka na aƙida musulunci garkuwa ne ga 'ya'yan mutum garkuwa ne muje je ya yi ta bokon amma ba shi tariya, ba shi garkuwa da in wani ya kawo masa wata aƙida ba za ta sami jikin shi ba shi ne ka kyautata a ɗanka Allah ubangiji ya samu rika gane irin waɗannan muna da matsala ne har yanzu muna da matsala har yanzu muna da matsala muje wa qala shaykhuhum ko ga wani shaykhin su da kunno ya kunno kai wanda ake kiran shi al-hurrul amili yace ashabul kutubil arba'a mawallafan waɗannan littattafan guda hudu kafi da tahzib da istibsar da man la yahdhuruhu al-faqih wa amsaluhun da makamantan waɗannan mawallafan littattafan nan kad shahidu bi sihhati ahadithi kutubihim sun ba da shaida cikakkiya wajen ingancin waɗannan littattafan guda hudu wa thubutiha da tabbatansu wa naqliha min al-usul al-mujma'i alai kuma an ma maganganun da suke cikin littattafan nan an naƙalto su ne daga bakin waɗannan limaman su ne ko wanda aka yi ijma'i akan cewa maganar su babu matsala babu khaufi a magana kamar yadda kai alu suna za a ce an ɗauko wannan hadisin ne kai tsaye daga bakin manzon Allah san aka ji shi yanda za ka samu gamsuwa to haka aka gamsar da shi yan shi'a cewa waɗannan littattafan duk wani hadisin da ya zo cikinsu an naƙalto shi ne an ɗauko shi ne kai tsaye daga waɗancan limaman ma'asuman matsarkakakkun da ba sa kuskure ka duba footnote na uku wasa'ilu shi'a wasa'ilu a shi'a ka duba za ka samu وقال شيخهم عبد الحسين الموسوي دوبا عبد الحسين فا akwai wanda zai sa ba kanshi abdu wani in ba abdullahi abdurrahman to amma shi abdul husain bawan husain abdul husain al shi kuma yace wa ahsanu ma a minha mafi inganci mafi kyawun abinda aka tattaro a cikin waɗannan littattafan alkutubul arba'a allati hiya marji'ul imamiyya sune manya-manyan references madogara na aqid masu bin aqidan imamiyya fi usulihim wajen aqidansu wa furu'ihim da furu'a ibada abinda ya shafi ibadansu tun mina sadril awwal tun zamanin farko ila hadha zaman hiya alkafi littattafai hudu ne tun zamanin da har yanzu wanda littattafan nan su ne ginshikin aƙidan shi'a shi ne kuma reference ɗinsu ga duk wani abin da ya shafi ibadansu da mu'amalansu su ne littattafai hudu dinnan da aka wallafa tun asadurul awwal zamanin farko dinnan har ila hada zaman har zuwa wannan zamanin mu babu irin su waɗanne ne wahiya alkafi wa tahzib wal istibsar wa man la yahduruhu al faqih awa in zo in tambayi suna ina ku rika irin tambayin da na yi wancan karan to za a yi grouping ke kai kawo mana littattafan da suke shine jigo kashin bayansu da suke dogaro da su kai ka jero mun waɗannan da ka alkafi a tahzib al-istibsar man la yahduruhu al-fatih ka ji jaraba kawai ko baka faɗe su ba shikenan ina fata an gane ko wa hiya mutawatira kun san kalmar mutawatir ko labari ya zo maka ɗaya bayan ɗaya yadda ba za ka iya ƙaryata shi ba shine tawatu. to haka littattafan nan suke a wajen su wa ha content abinda littattafan nan suka kunsa kuma maqtu'un bi sihhatiha ingantacce ne a yanke kawai karkaita ta ma idan aka ce maka wannan maganar daga kafi ne ko al-istifsar ko kuma menene man la yahduruhu al-faqih ko kuma at-tahzib kai tsaye a yanke kawai kawai ingantacce ne karkaita ta ma akan shi yanda idan aka ce maka wannan ayan fa daga qur'ani ne kana da ja yawa sai dai inda zaka ja in malam bai fassara ta da kyau ba ka ce fassaran ka na da ayan haka take amma fassaran ka daban to sai dai haka sai malam ya ce wal kafi aqdamuha kafi shine a menene a rankin shine na farko shine ya rigaye sauran guda uku kuma shine wa azamuha wa ahsanuha wa atqanuha kitabul kafi din nan shine wato the oldest shine marigayi wa azamuwa shi yafi sauran ukun girma wa ahsaniha shi yafi sauran kyawu wa atqaniha shi yafi su kuma nagarta nagarta wannan maganar da shehin nan ya faɗa al-abdul husaini al-musawi <coughs> ka je ka duba footnote na hudu al-muraja'at shafi na nawa 729 almarji rakam eh wato numban wannan maganan na 110 ne li abdul husain sharafuddin al-musawi ya abdul husain sharafuddin al-musawi wanda ya mutu a wace shekara 1300 an nawa kai minus in ish daga 1437 yanzu zaka ga shekarun shi na da mutuwa ko ba gane ba yanzu muna 1437 cire mana 1377 daga ciki za ka ga shekaru shekarun shi da eh, ɗan nan baya ne kana nawa 16 yawa 60 years ago ya faɗi wannan magana ya daɗe da mutuwa yana can makomansa Allahu ala wanda ya mutu a shi aka ayyam shi ma ya sani karare a zagin sahaban manzan Allah zagin na na Aisha zagin abun nan amma Allahu a'ala a'ala ah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum la tusaluna amma kanu ya amali ce idan mutum ya mutu ya mutu suna can suna ɗanɗana abin suka yi kuma kuna nan ba mai tambayan gobe kiyama game da su la cika da imani yace fa shuyukhu shi'a shaihunan shi'a gaba ɗayan su mu'asirun na irin wannan zamani na yanzu la yakhtalifuna ba su da bambanci anil mutaqaddimina min shuyukhihim al-ghabirin daga shaihunansu na zamanin da can da suka shuɗe suka mutu na yanzu ba su da bambanci da su fahum jami'an dukkansu innan da na yanzu da na daɗin yarji'una ila ma'inin wahidin suna komawa zuwa ga maɓulɓula ɗaya ne wa masdar wahid kuma menene suna da eh, suna suna koma zuwa ga mafita ɗaya ne kofar su ɗaya ne walaysa hadha fahas ba ma wannan kawai ba bal inna ba'd al masadir al isma'iliyya akwai waɗansu references waɗansu manya-manyan littattafai na shi'a wanda ake kiransu ismailiya mu duba kuma suwa suwa ismailayawa kuma kaga al-ismailiya a cikin shi amma akwai wani sect domin su ma shi an fasun rabu gida gida gida gida gida gida kun ga waɗannan ai imamiyya isna a shari'a su yi restricted ɗin su ƙarƙashin zurriyan waye husaini shi shekaɗai. daga ali ai ali sayidu ali ai yana da ƴaƴa biyu ko ba haka ba Hassan da Husain, to sai suka zo suka yi restricted bayan ga Sayyidina Ali uba sai next Hassan sai uku Husain. to kaga su uku kenan su taran gaba ɗaya sai suka jera su a ƙarƙashin Husain. to akwai wanda ba su yadda da wannan jerin ba suka ce me Hassan yayi shi da za a rejecting 'ya'yan shi duka ba Fatima bane ta haife su ba Ali bane baban su to don me za mu takaita ga ƴaƴan wannan su ma akwai wanda suka saba musu suka ɗauko ƴaƴan wannan su ma su ma in ka zo jerin nasu akwai isma'ila to mabiyan wannan ɗaya ana kiran su isma'iliya isma'iliya idan kuka duba footnote na biyar al isma'iliya din nan cikin shi'a humul lazina qalu su ne wanda suka ce al imamu ba'ada ja'far ina ja'far bin muhammad kun ga na farko sayyidina ali ko sai Alhassan, ko sai hussein ko sai Aliyu bin al sai muhammad bin ali sai ja'far bin muhammad to shi muhammad dan ali din nan yana bayan ja'far yana da isma'il yana da kaza yana da ƴaƴa da yawa sai a zabo ɗaya su kuma suka ce su bayan ja'far ba musa bane akwai isma'ila shi su suka sa next yawwa aka cusa waɗansu suka ce a'a bayan ja'afar ba musa ba akwai isma'il ina fata idan misali jikoki na za a sa to ina da jikoki biyar me yasa aka zaɓi ɗaya cikin su ko ba ku gane ba aka ce shine to akwai wanda su kuma wannan zaɓin bai musu ba sai suka zaɓo ɗaya to sai ka samu wannan in Ismaila ne a ce ‘yan Ismailiya, in wancan Ibrahim ne sai a ce ‘yan Ibrahimiya, in wancan ɗan menene menene to haka su ma suka yi ta samu, to su ma za ka samu akwai rassa rassa rassa rassa rassa rassa kamar yadda Husaini din nan da suka zaɓi Husain akwai Alhassan ko? Husaini din nan bayan Ali da ya haifa yana da wasu ‘ya'yan. to akwai wanda suke cewa me yasa sai ali da za a ɗauko wani ba su kuma za ka samu akwai aƙidan ba wani ba akwai wani akwai wani ai ƴaƴan shi biyar ne to za ka samu sufa akwai wanda yake gani kawai me ɗayan yafi sauran hudun da shi da za a zaɓe shi shi akwai wanda suke da ra'ayin su wannan ne ba wannan ba wannan ne ba wannan ba to a ma sai ka samu kawai sun rabu har biyar based on yanda adadin ƴaƴan mutumin yake haka zaka same su su ma can akwai zaidiya akwai fatimiyya haka zame haka zaka same su to ku duba waɗannan aqidan su su kuma ismailiya su ne suke cewa al-imamu ba'da ja'far bayan shi ja'far huwa ismailu bin ja'far din ismail bin ja'far ba musa bin ja'far ba yana da ɗa musa yana da ɗa ja'far su imamiya sai suka ɗauko musan su ismailiya suka ƙi musan suka ɗauko ɗaya ɗanshin isma'il shi sa ake kira isma'iliya sun maƙalu sai suka ce bi imamati muhammad bin isma'il sannan bayan shi sai muhammad ɗan isma'ila ba muhammad ɗan ja'afar ɗin ba wa an karu imamata sa'iri walad ja'afar suka yi rejecting shugabancin sauran 'ya'yan ja'afar ɗin kaza <laughs> za ka same su wa ismailiyati a footnote din da still daga cikin masu aqidan ismailiya din nan in basaqat qaramita daga ciki aka samu yan qaramita kuma wal hashashuna wal fatimiyuna wad domin a cikin ƴaƴansu ma akwai mace akwai ta Fatima suka ce to ita Fatima me ta yi idan ita ƴar manzon Allah Fatima an ba wa aliyu matsayi an ba ‘ya'yanta matsayi hassan da hussein sannan an ba jikokinsu matsayi ita uwar fa ba ya adalci ba in an barta ta su ma akwai wanda ita ce ma direct ma tsatson manzon allah ma in ka ce alul baiti din ina fata an ga in ka ce alul baiti yanzu da yarka da ta fito daga tsatsonka da wani can da ya fito wani ya aure ta da wane ne ya fi dangantaka jini da kai yar ne ai ita ta fito daga jikinka sai aka ce to he aka ba ma wani bare wanda ya aure ta can sai aka ba ɗayan da ta haifa to ita kuma kanta fa sai aka samu yan fatimiyya su kuma yan ra'ayin fatima ma fa wani abu ne ne za ka ji shi'a fatimiyya irin su basharul asad na Siriya in shi'a ne Fatimiyya su kuma zafin su ma daban ne ina fata an gane sai ka ji an ce shi'a zaidiya wani ya kauce ma wannan yaron shi ya dauko wanda ya masa yace shi wannan ne imam a wajen shi to haka zaka tarar da su mu duba firaqul muta'addida wa kathira takhtalifu bi ikhtilafil buldan ina fata an gane wa mazhabuhum mazhaban su still a footnote mazhaban waɗannan mutanen kun ga akwai fatimiyya a ciki ko kun ga sun balle ma waɗancan jerin gwanon waɗancan imamiyya kun ga akwai ismailiya akwai karamita hashashuna fatimiyuna akwai duroz wa ghairuhum to waɗannan da kake ganin su mazhaban su zahiruhu a zahirinsa arrafdu suna cikin masu rejecting in khalifancin sayidina abubakar da umar da usman wa batinuhu aqidansu na ɓoye kuma kufrun mahadun ne tsantsan kafurci ne kawai in ka shiga domin mai fahim yu'attiluna Allah ta'ala an sifatihi duk wata sifa ta Allah su ko ba su yadda da ita ba wa yubtiluna nubuwa suna condemning ma'annabci wal ibadat da duk wata ibada da ake yi wa yunkiruna al-ba'atha suna musun matashin kiyama wa yuzhiruna zalika wa la zalika ba sa taba bayyana irin wannan aƙidan nasu a fili illa liman wasala darajatal akhira sai wanda ya kai the highest rank domin su suna nan rank rank rank rank kamar yadda sufiya ka fara kana muridi ka koma mene ka koma kutubi ka koma gausi ka koma menene ka koma gaisu sufiya su ma za mu zo kansu har za ka samu akwai wanda yake ganin Allah karara kawai zai je gana da Allah wannan shamakin da yake tsakanin shi da Allah da menene duka to su ma rank rank ne in ka duba christianity maza ka fara daga mai bishara ka zo pastor ka zo menene Eh, reverend reverend father ka koma pop ka rank rank rank rank rank akwai inda ƙaryan na ƙasa ya je can in addini ne me da bambanci na fata an gane ko to haka za ka tarar da abubuwa idan ka zo duka suna harhaɗe harhaɗe sai dai wannan ya bullo da wancan rigan wannan ya bullo da wancan rigan wannan ya bullo da wancan rigan haka za ka tarar in ka zo asalin musulunci na tsantsan ahlus sunna Allah ya ce inna akramakum inda Allahi atqakum wanda ya fi kowa daraja a Allah shi ne wanda ya fi tsoron Allah la fadla li arabiyyin babu fifiko tsakanin wani da wani ko farin fata da jan fata da bakin fata babu fifiko tsakanin wannan da wannan dukan ku wa kunu ibadallahi ikhwanan ran ɗaya kuke kawai ran ɗaya kuke amma wannan sai aka zo yanda kake ganin ake rank na soja wannan kurtu ne can wannan corporal ne wannan sajen ne a ɗaura masa ne agogo a ce ya koma sajen mejo sannan kuma a zo menene kana da star ɗaya second lieutenant ka koma lieutenant full lieutenant ka koma captain ka koma major lieutenant colonel ka koma colonel ka koma abin nan baka isa ka shiga inda waɗancan za su zauna ba ƙaryanka to shi ma a wannan aƙidun haka aka yi tarankin din mutane ma mala ƙaryan wannan shehin ya zauna inda wannan sai ga shehin da kake girmama shi duk duniya kamar ba irin shi in ka je can rank na gaba kaga ya faɗi ma wani ya ɗauki kayan shi yana wankewa shi ma muridin wancan ne don bai isa ba Yawwa, saboda haka zikirin su ma daban ne zikirin su daban ne ina fata an gane ko Yawwa akwai yan Allahu Allahu Allahu Allahu akwai yan Allah Allah Allah ran ɗin shi ya wuce Allahu tun tun da can ai minusin din ha'u sai Allah Allah kawai shi kuma can in ka je ran na gaba shi ko ai minusin Allah din a hu hu hu din kawai hakurin kawai shine zikirinsa Allah in kuka shiga wannan ku rika browsing kuna duba in ka ji zikirin can hu hu hu hu hu kawai shi yanzu ran ɗin shi na hakurin ne kawai ya sake wancan to haka za ka tar rank rank rank rank rank haka abu ne yake tafi Allahun musta'an to bari mu samu inda za mu tsaya mu je mu shafa na don ma kai mu huta don wannan ba ma abin da za ka ma karu da shi Allah ina muke ma Musa wiko? Ok, footnote muka karanta. okay na'am yace yawa mun faɗi ismailiya ko kad asbahat umdatun umdatan waɗannan littatafan su ne asalin ginshiƙai inda shiyuhi shi'atil mu'asirina mislu kitabu da'a'imul islam akwai littafi da ake kira da'a'imul islam na alilqadi an-nu'man bin muhammad bin mansur tuwuffiya wanda ya mutu a shekara 363 wa huwa isma'iliyun yana da irin aqidan isma'iliyawa innan wanda ma gaba ɗaya ma sun saba masu ma asalin shi'an a wajen menene ɗan ja'afar ko yawwa to dan yanzu akwai littafin wanda ya sha guban wannan ya fita shi'a mabugarwa don ba isma'ili ne shi kuma me mai mawallaka wannan littafi yunkiru kulla a immatin kulla a immatin lilqadin nu'man shi kuma yana musu duk ma wani limani cikin goma sha biyu din shi jerin su bai mai ba an ɗebi ƴaƴan waɗansu an ɗebi waɗansu aka fifita su kan waɗansu kana da ƴaƴa biyar ta ya za a ɗauki ɗaya a fifita shi me ɗayan ya fi sauran da su in kai ka yanda kake kallon ɗayan to shi kuma wani yana kallon wancan da kallo daban للنعمان قاد بن محمد وهو إسماعيل ينكر كل أئمة الشيعة بعد جعفر صادق جعفر صادق شين نوا جعفر صادق شين نفسدا to shi kuma bayan Ja'far Sadiq na shida yana ƙaryata ba ruwan shi da na bakwai da na takwas da na tara da goma sha ɗaya sha biyu ɗin nan dukkan su su yana ƙaryata su shi a wajen shi kawai limaman su tsaya akan Ja'far As-Sadiq fa shi yana ganin fahuwa huwa kafirun indahum su a wajen shi'a sauran shi'a din imamiyya goma sha biyu shi wannan Musa din nan kafiri ne a wajensu li inkarihi imamata wahidin fa akthar min saboda in kai musun ma jerin gwanon waɗannan limaman su sha biyu din ɗaya ma in kai musun shi ma kai rejectin ka zama to kafiri lantana wanda ya rejectin har shida a kafirin ma baki ne kenan a wajen su ka san he a kara ɗayan kafiri ne to wanda ya rejectin har bakwai baki ne ma a wajen su kenan Allah rufa mana asiri wa ma'a zalika fa inna kibara shuyukhil mu'asir shuyukh amma duk da haka manya manyan shehunan shi a na yanzu suna kuma takama da littafin shi din wannan din wanda na can sun kafirta shi amma na yanzu din ya atamiduna alaihi fi kutubihim suna dogaro da maganganunsa kuma suna kafa hujja da maganganunsa an fahimci abun to Allah ban ya rufa mana asiri ya isa haka na san lokaci bai yi ba amma kawai mu dakata yayi okay ni gajiya ma ne kawai ai ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك